a shekara 25 kenan aka sa shi a wancan ɗakin emergency a shekara biyar kenan nike ta fafatuka da har sai ka zama matsayinka a yanzu a yanda kake ganin kanka haka kake gaya min baka shirya ba kai dakata kar ka ce min wata umma baka isa ka tsai da ni ba a matsayana na yanzu da na ɗauko barin gaya maka kuma ba inda za ni har sai mun gama wannan magana Sinanadok Dr. Bashir.